بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله أما الإخلاص لله فهو حقيقة الإسلام إذ الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره كما قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون فمن لم يستسلم فمن لم يستسلم لله فقد استكبر ومن استسلم له ولغيره فقد أشرك وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام والإسلام ضد الكبر والشرك ويستعمل لازما ومتعديا كما قال تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وقال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأمثال ذلك في القرآن الكريم ولهذا كان عنوان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وهي متضمنة عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد من الأولين والآخرين دينا سواه كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وهذا الذي ذكرناه مما يبين أن أصل الدين في الحقيقة هي الأمور الباطنة من العلوم والأعمال وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده الإسلام علانية والإيمان في القلب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام الراعي يرعى حول الهما يوشك أن يوقع ألا وإن لكل ملك هما ألا وإن هما الله محارمه ألا وإن في الجسد مدة إذا صلحت سلحت سلح سائر الجسد كله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 shekarar miladiya 1429 wanda ya zo daidai da takwas ga watan bakwai shekarar miladiya ta 2008 a wannan majalisi namu na mako-mako a cikin karatun littafi mai suna a tukfatul iraqiyya fil a'mal salbiya wallafar bijimin malamin nan shaikul islam abul abbas ahmad ibn abdulhalim ibn taymiya al-harrani wanda ya bar duniya hijira ɗari bakwai da ashirin da takwas wannan kuma shi ne majalisunmu na nawa a wannan littafi shi ne majalisunmu na takwas a jerin gwanon majalisoshinmu kuma wannan shi ne na hamsin da biyu mun tsaya inda malam zai fara magana akan ikhlasi ɗaya daga cikin ayyuka na zukata wahidin min a'malul qulub yace wa amma al ikhlas amma abinda ake nufi da ikhlas al ikhlas lillah wa tsantsanta ta'dili ga Allah fa huwa haqiqatu al islam wannan ne tsantsan musulunci shi ne haqiqanin musulunci idan islamu huwa al-istislamu lillah la li ghayrihi domin abin da ake kira musulunci shi ne mutum ya mika wuya ga Allah shi kadai ba ya mika wuya ga wani Allah ba kama kala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون Allah ya buga misalin mutane guda biyu mutum na farko yana da wato masu tarayya a cikinsa da yawa wadanda suke jayayya da rigima a kansa wannan yana shi ya fi cancanta da shi wancan yana shi ya fi cancanta da shi don haka kullum tunaninsa ya karkasu da dama yana tunanin wa zai kyautata wa daga cikin waɗannan mutane wa zai yi wa biyayya waye ba zai yi ba da kuma mutumin da yake ubangidansa ɗaya ne tak don haka zuciyarsa guri guda ta sa gaba za su zama ɗaya a wajen nutsuwa ta zuciya za su zama ɗaya a wajen biyayya ba za su zama ba mutumin da yake bautawa ababen bauta da dama ba zai taɓa zama daidai da mutumin da yake bauta wa Allah ɗaya kawai ba Allah ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah bal aktsaruhum la ya'lamun bari wannan magana yawa yawancin su ba su da ilimi faman lam yastaslim lillahi faqad istakbara wanda duk bai miƙa wuya ga Allah ba to wannan yayi girman kai ya sifantu da sifa ta girman kai wa man istaslama lahu wa li ghayrihi faqad ashraka wanda kuma ya miƙa wuya ga Allah kuma ya miƙa wuyansa ga wani to wannan ya zama mushriki ya haɗa Allah da wani wa kullum min al-kibari wa shirki al islam dukkanin su kuma waɗannan sifofi guda biyu sifa ta girman kai da sifa ta shirka dukkanin su kishiyoyi ne ga musulunci wal islamu ridda al-kibari wa shirk musulunci kishiya ne ga girman kai kishiya ne ga shirka ويستعمل لازما ومتعديا كلمة المسلمتي أسلم أنا أنطاني إذا على ربك تزوكني تزوكي إلي لازم وتبعت بقاتر مفعول به تكتفي بفاعلها تكتفي بمرفوعها حكمة تزوكي إلي متعدي يعني تحتاج إلى نسب المفعول فلا بقاتر مفعول وكلمة أسلم فعلا أسلم ينزوها da waɗannan fuskoki guda biyu lazim wa muta'addi a alqur'ani ya zo da duka fuskokin guda biyu ya zo lazim inda Allah yake cewa wa isqala rabbu isqala lahu isqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin lokacin da Allah ya ce wa annabi Ibrahim aslim ka mi kauya sai ya ce na mi kauya li rabbil alamin kaga aslamtu anan ya zo fi'ili ne lazim iktafa bai bukati maf'ulin bihi ba a wani gurin kuma ya zo muta'addi inda yake bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun kaga anan kalmar aslama ta zo muta'addiya ila al-maf'ul shine wajhahu da Allah ya fada bala eh haka abin yake man aslama wajhahu lillahi wanda duk ya miƙa ya sallama fuskar ta ga Allah وهو محسن الهال ينا بإحسان ينا بالكوت تعوى فله أجره عند ربه سوان ينا دلا دنس أبوهم أبيت الساء ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون باب غورو غريس كوما باسو بركنشك وأمثال ذلك في القرآن كثير يلعي رمضان سنة لن دداما أتكين القرآن ما لم يكن ولي هذا سؤال دليل الحكم كان عنوان الإسلام أدريشي نمسلمتي Abin da yake nuna musulunci a fili shine kalmar shahadatu an la ilaha illallah kalmar shahada ita ce take nuna musuluncin musulmi ita kuma wannan kalma ta shahada wa hiya mutazamminatu al-ibadatu Allah wahda ta kunshi bauta wa Allah shi kadai idan ka ce ashhadu an la ilaha illallah abinda kake faɗa shine ba zan bauta wa kowa ba sai Allah shi kadai وترك عبادة ما سوى تاكن شكما فرم ترتاب ونزع الله با وهو الإسلام العام ونشيد المسلم في بلد باتا نبيتا وندككا النباوة بشيه كذو الذي لا يقبل الله من أحد من الأولين والآخرين دين سواه الدين اللي الله بذلك الأولى الدين بذا متى لم تركوا با بذلك الأولى الدين بذا متى لم تركوا با إذن با سيبا سيبا مسلمين كما قال تعالى كما يدعى الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين wanda duk zai nemi wani addini ba musulunci ba to ba za a karɓi wannan addinin daga wajensa ba sawa'un a cikin mutanen da ko a cikin mutanen yanzu ko wanda za su zo nan gaba kuma a lahira yana daga cikin asararru haka nan a wani guri Allah yana cewa shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi la ilaha illa huwa al-aziz al-hakim inna ad-dina inda Allah al-islam Allah yace ya shaida cewa babu abun bautatawa da gaskiya sai shi haka nan mala'iku sun yi wannan shaidar haka nan malamai qa'iman bil qisti alhalin ubangiji yana tsaye da adalci la ilaha illa huwa babu abun bautawa da gaskiya sai shi kadai Al'azizu azizu wanda yake gagara ba dau al-hakimu gani mai hikima Allah ce inna ad-dina inda Allah al-islam lalle addini a gurin ubangiji shine musulunci wannan magana ta shekul islam abinda take nunawa ko abinda ta kunsa a dunkule ibn taymiya yana gaya mana cewa musulunci ya kunshi jigo guda biyu ko kalmar al-islamu ta kunshi jigo guda biyu jigo na farko al-istislamu lillah wal inqiyadu lahu jigo na biyu kuma as-salamatu min ash-shirki ko kace al-ikhlasu wato idan aka ce al-islamu to ana nufin waɗannan ma'anoni guda biyu ana nufin miƙa wuya da saduda da taranda ga ubangiji shi kadai ma'ana ta farko kenan sannan ana nufin an tsanta bauta kuma gare shi shi kadai bayan ka miƙa wuya gare shi to duk kuma abin da za ka yi na ta masa ya zama shi kadai kan kai wa ban haɗa shi da kowa ba duk sanda aka ce musulunci to waɗannan abubuwa guda biyu ake nufi al-islamu lillah والسلامة من الشرك الذي هو الإسلام كمين قوية ده الله كذا كيدا إن جاءكم أمر ننسى كذا أينهم كنون فشنك أكن قدرتها ولا الاستسلام والانقياد لله sannan abu na biyu ya zama da ka babu shirka ko kaɗan a ciki to idan kai haka shi ne ka zo da hakikanin abin da ake cewa musulunci ka zama musulmi ɗan wannan ma'anar ta al-islam duk malamai wato malamai da dama haka suka faɗa hatta malaman arabiya waɗanda suke wato warwara da kalai da cewa game da harshen larabci a yadda suka fassara al-islamu kenan kamar abubakar al-ambari malami ne daga cikin malaman arabiya abinda ya bawa musulunci fassara kenan a larabci akan samu wasu daga cikin masu tafsiri idan suka zo kalmar aslama sukan ba ta ma'ana su su nuna kamar ma'anar ta guda kamar ma'ana biyu take da shi wato kamar kauli biyu ne wani kauli an ce shi ne miƙa wuya wani kauli an ce shi ne ikhlasi wato sukan sanya wannan ma'anonin guda biyu waɗanda suke kunshe karkashin kalma ɗaya kamar kauli ne guda biyu alhalin dukkan waɗannan ma'anoni guda biyu da suke faɗa suke mai da su kauli biyu kauli guda ne domin fassara ɗaya ce aka ba wa musulunci إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا ولم ننجل لي بيونك الشيء فترى في تكرم الهلوع ده الله يفتح ده ما تنبيرك منين الهلوع من الإنسان الهلوع ولم متني الا يصف انت كلمة هلوع تلك في حين اذا مسه الخير واذا مسه الشر جزوع واذا مسه الخير منوعا mutumin da idan alkhairi ya same shi dai sharri ya same shi mai yawan raki idan alkhairi kuma ya same shi mammako marwaci wannan shi ne alhalu kaga waɗannan sifofi guda biyu ba wai kowace zaman kanta take ba wajen ba da fassara ga kalmar halwa a'a dukkanin su biyu sun tattara karkashin kalmar alhalu to haka nan waɗannan ma'anonin guda biyu al-istislamu lillah ni wuya da saduda da saranda ga ubangiji da kuma ma'anar al lillah an tsanta bauta da Allah waɗannan ma'anonin guda biyu gaba ɗayansu sun tattara sun dunkule sun ture a ƙarƙashin kalmar al an gane ko ba kowanne zaman kanta yake ba dukkaninsu suna shiga ƙarƙashin kalma da yake ita ce al saboda haka idan aka ce wani musulmi ne ana nufin wanda ya haɗa waɗannan abubuwa guda biyu ya bi wuya ya tsado daga ubangiji sannan kuma ya zama mai ikhlasi a cikin bautarsa idan ya kasance bai miƙa wuya ga Allah ba ya yi girman kai game da umarninsa da hannunsa wannan bai zama musulmi ba haka nan idan ya kasance ya miƙa wuya ga Allah kuma ya miƙa wuya ga wani Allah an gane ko to anan kaga nan ma bai zama musulmi ba استسلم لله ولغير الله لم يكن مسلما bai zama musulmi ba wanda ya miƙa wuya ga Allah shi kadai ya yi ikhlasi cikin bautarsa shi ne musulmi kamar yadda Allah ce bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun kala wa ajruhu inda rabbih ولا خوف yahzanun wa man يحزنون ومن mimman aslama ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا الى يجي wato babu wani wanda ya kai kan addini wanda addininsa ya fi na kowa kyau kamar wanda zai rika wuyarsa ga Allah ya miƙa gaba ɗaya gangar jikinsa da zuciyarsa ga Allah sannan kuma wa huwa muhsin ya zama na mai kyautata ayyukanta, mai tsarkake ayyukansa ya wata ba millata Ibrahim Hanifa ya ga addinin Annabi Ibrahim wanda ya karkace wa shirka yayi wa shirka bore yayi mata tawaye to wanda ya yi wannan shi da yake kan addini addini da yake kowanne kan saboda haka musulunci ya tazammanu al-istislamu li qada'illahi wa amrihi wa nahyihi li qada'illahi wa amrihi wa nahyihi saboda haka idan aka ce musulunci musulunci ya kunshi فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المكفور wato fi'l mamur ya zamana kana aikata abin da aka umarce ka wa tarka al-mahzur kana barin abin da aka hana ka sannan kuma wastabra ala al Mahzur kana hakuri akan abin da Allah ya kaddara wanda yayi wannan shi ne musulmi kane idan ya kasance ya miƙa wuya ga Allah amma idan ya kasance yana da awar musulunci amma ba zai iya hakuri akan kaddarar ubangiji ba duk sanda wani abu ya same shi zai yi taraki watakila ma ainihin ya bazama zuwa ga wani Allah wannan bai zama musulmi ba innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin man yattaqi wanda ya kiyaye dokokin Allah ta yaya za ka kiyaye dokokin Allah ta hanyar ka aikata abin da yake kamar abin da ya hana wa yasbir sannan ka yi hakuri akan me akan kaddara abin da ya kaddara maka kai hakuri to wanda yake da wannan shine wanda yake mai ihsani sai ka Allah ce fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin wato wannan shine al-muhsin kuma Allah ba zai tozarta aikin sa to babu shakka kamar da Ibn Taymiyyah ya ce wannan shine hakikanin kalmar da muke faɗa muke lalatawa a kullum la ilaha illallah din nan abinda ka kunta kenan wanda duk ya miƙa wuya ga Allah sannan ya miƙa wuya ga wannan Allah wannan mushriki ne Allah kuma baya gafarta a yi shirka da shi yana gafarta abin da bai kai shirka ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wanda kuma yayi girman kai ya kisa saduda ya ki mika wuya ga Allah to wannan hakika mai girman kai ne Allah madaukakin sarki yana cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ubangijin ku ya ce ku bauta mu ku roke ni zan amsa mu lalle waɗanda suke girman kai ga barin bauta samu Allah ya ce waɗannan za su shiga jahannama suna kaskantattu sai duk wanda zai yi wa Allah girman kai dan wuta kuma zai shiga jahannama yana kaskantacce annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kamar yadda yazo cikin sahih bukhari da wani sa yana cewa la yadkhulu la yadkhulu jannata man fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr wala yadkhulu an-nar man fi qalbihi mithqalu dharratin min iman wanda duk a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon kwayar komayya na girman kai ba zai shiga aljanna ba wanda zuciyarsa take kunshi da gwargwadon kwayar komayya na imani ba zai shiga wuta ba ma'ana ba zai dawwama a wuta ba ko da ya shiga zai fita aka ce ya rasulullah wani mutum ya ce ya rasulullah الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذلك يا رسول الله ai ɗayan mu yakan so ya ga tufafin sawarsa kalkal masu kyau masu haske yakan so ya ga takalmansa masu kyau masu ban tsari masu ban sha'awa shin irin wannan ma yana da cikin girman kai Allah ce la inna Allah jalilun يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس الشيء المسلم دينا يفضل يا بذاك في مسلم يجير من كيف وصلنا على ذلك ابن هوس المسلم كوي ولينا يفضل يا يا في يجير من كيف أي مقبلش بعد يا جدا موسى ميتو أتي يا من كيف يا جدا جدا ميتو أتي يا من كيف سبو دني آه وانا باشين يجير من كيف الكبر بطر الكبر بطر الحق وغمض الناس الكبر يرمن كيشين بطل الحق رد الحق ودفعه أعداء أمك بسكيرا تساقفا قشوهي تساقفا قحيش قوم انت لو كنت إذن كياك كذا من يرمن كي با يدا علاقة كام وكوريش انت إذن هرلا أعداء أمك بسكيرا تساقفا قشوهي تو كذا من يرمن كي حكا النبي يتي بطل الحق وغمض الناس دولا انت مثالي idan za ka wulakanta mutane komin talaucin ka to ka zama mai girman kai zan yace ba kyakkyawar shiga ce take nuna girman kan mutum ba a'a a gaya masa gaskiya ya kiyarta a yi masa nasiha ya ki ɗauka a karantar da shi ya kiyarta wannan shi ne girman kai don haka dukkan wani ɗan bida'a mai girman kai ko wani ɗan bida'a da za a gaya masa gaskiya ta kafa shuye to almutakabbir ne saboda haka yahudawa Allah ya sifanta su da girman kai mawsufuna bil kibr kamar yadda nasara su kuma mawsufuna bil shirk dukan su mushrikai ne dukan su masu girman kai ne amma yahudawa sifar girman kai ta fi bayyana a tattare da su kara domin su ne suka san gaskiya suka taki ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum haka suka san gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su amma wa inna fariqan minhum la yaktubuna al-haqqa wa hum ya'lamun amma sai su rika koyi gaskiya alhalin sun san da ita Allah ya sifanta su da girman kai aka kulla aka ba ka kulla ma ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan ashe duk sanda manzo ya zo muku da abin da zuciyarku ba ta so da abin da ya saba wa san ranku sai ku girman kai sai Allah ya sifanta su da girman kai istakbartum shi ka sun san gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi saboda haka wasu manzannin su karyata su wasu manzannin ba su kashe su amma da tara sai Allah ya kimanta su da shirka ke ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون Allah ya ce sun riƙi malamansu da masu ibada a cikinsu sun rike su iyayen giji ba Allah ba suna halatta musu haram su yadda ko su haramta musu halal su yadda sun rike isa almasihu dan maryam Allah abin bauta ubangiji ba Allah ba wa ma umiru tare da cewa ba a umarce su da illa ya abudu ilahan wahida ba sai su bauta wa Allah shi kadai abin bauta shi kadai amma kuma sai suka mai da abin bauta da dama suka sa isa dan Allah Allah ne suka sanya malamansu a matsayin Allah domin sun ba su wata dama wani hurumi na su halatta sun ba su wani hurumi na su haramta wannan ta zama bauta musu wannan ya zama rike su a matsayin rike su ubangiji Allah ce la ilaha illa huwa subhanahu wa ta'ala yusrifun ba babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai kuma tsarki ya tabbata gare shi game da abin da suke shirka saboda haka dukkan wani wanda yake bid'a idan ya kasance ya san gaskiya amma yana faɗa da ita to wannan ya ɗauko wata sifa ta yahudawa ya yi kama da yahudawa a nan wanda zai san gaskiya amma ya faɗa da ita wanda kuma zai yi wasu ababen bauta tare da Allah to wannan kuma ya ɗauko sifa irin ta nasara za ka samu a cikin waɗanda suke faɗan la ilaha illallah akwai waɗanda suke ga waɗannan sifofi na yahudawa da sifofi na nasara za ka ga akwai daga cikinsu waɗanda sun san gaskiya idan ka keɓe da su za su ce eh mun san gaskiya su kuke faɗa kuma mu ma wani abin yana mana kaikayi a ranmu to dan ba za ku fito ku faɗa tare da mu ba sai ka ga kamar kuna tare da shi amma da an je an je an dawo sai ka gan shi tare da su wallahi akwai irin wannan da yawa wani ma an ba ku yi an kara ba tare da shi za ku mutu ya za a yaɗa sunna ya za a kashe bid'a har ya ba da wasu shawarwari amma da rigima ta karke tsakanin bid'a da sunna sai ka gan shi a bangaren bid'a a cewa yake wakilta ma ko za ka yi biya to kai ce ba da kai muke cikin ba ga za mu yaki yaki bid'a saboda an fito zahiri mawa ka ba zai iya shigowa cikin sunna ba yana ga kamar a yanzu sunna ba ta da ƙarfi don haka shi yana tare da bid'a don haka ya koma wakiltar gargajiyarsa aka taɓa shi ya ce ai baban shi babban shi saboda haka yana wakiltar baban shi kaga wannan sifa ce irin ta da yahudi sifa ce ta girman ta ma'ana ka san gaskiya amma kuma ka zo ka kama karya, ka kama barna ka makalkale har a da rigima da kai a kansa to haka nan za ka samu wasu suna da sifa wato irin ta tara ɗaukan wasu a matsayin ababen bauta ba Allah. Haka sun kaka addini ya zama gida-gida sun yi wa addini a yada tare da cewa addini ɗaya ne addini ta fuskar tauhidi abu ɗaya ne shara'a lakum min addini ma wasa bihi نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه Allah ya sanya addinin musulunci ya zama daya dukkan annabawan nan sun zo da abu guda daya an aqimu dina wala tatafarraqu fi babu wani annabi da aka aiko face an aiko shi ne da bautawa Allah shi kadai annabi yana cewa al-anbiya'u ikhwatun li'illah ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid annabawa gaba daya kamar ƴaƴan kishiyoyi ne kamar ɗan uwa ne da abbai mahaifinsu ɗaya ne iyayensu ne suka sha bambam saboda ka tushen su guda ɗaya ne shi ne bauta wa Allah shi kaɗai ba tare da haɗa wani da shi ba ko da sun sha bambanci a wasu matsaloli na shari'a a wasu furu'a ta shari'a wannan kuma baya nuna bambancin su ta fuskar tsotsuwa ta fuskar bauta wa Allah shi kaɗai kamar yadda a addinin musulunci akan samu ainihin a wasu lokuta wani abu ya zama shari'a a wasu lokuta kuma a ɗauke wannan a kawo wani mai makonta da farko musulmi suna kallon baitul maqdis suna kallon baitul maqdis suna kallon kallon as-sakratul muqaddasa can suke kallo su yi sallar daga baya Allah ya ce su fuskanci daki mai alfarma na Ka'aba su yi sallah a lokacin da suka yi sallah suna kallon baitul maqdis daidai suka yi Hakanan bayan an dawo da su zuwa ga Ka'aba da suka koma kan Ka'aba daidai suka yi wannan duk a cikin addini guda ɗaya an gane ko saboda haka addinai abin annabawa gaba ɗaya sun zo da addini ɗin shari'ar su ta sha bambam saboda bambancin al'ummomi da aka samu da bambancin lokuta kamar yadda a musulunci ma an samu wannan a wasu lokuta an shar'anta wasu abubuwa daga baya aka zo aka shafe aka kawo wasu sababbi wanda duk wannan baya nuna cewa addinin guda ɗaya ne saboda haka musulmi wanda yake bauta wa Allah yana jin dukkan wani musulmi a ko ko'ina dan uwansa ne baya jin kaikayi game da kowanne ɗaya daga cikin musulmi a ko ina yake kowanne jinsi yake kowanne launi ne kowanne ainihin yare ne daga kowace ƙasa yake أبي الإسلام لا أبا لسواه إذا افتخروا بقيس أو سمين in suna alfahari da iyayensu ni ba ni da uba da nake alfahari da shi ke musulunci saboda ka a duk inda nake ina ganin cewa musulmi uban mu ɗaya ba na jin cewa wani ne Bari a tare da ni don haka abin da yake girmamawa na musulunci ni ma shi nake girmamawa alƙibla da yake fuskanta ita nake fuskanta irin sannan da yake irin ta nake yi alƙur'ani kai muke hujja da shi annabi ɗaya muka riƙe a matsayin wanda shine khatamul anbiya gaba ɗaya don haka muna jin cewa abu ɗaya ne mu to amma addinin bid'a shi sai wa musulunci tsayana sai wa musulunci tsayana kowa yana da wanda yake girmamawa baya girmama wancan saboda ba nashi bane ba haka ɗari kusa yi ba aka mai da kowa da waliyinsa aka dinga alfahari da gata kowa yana ƙoƙarin ya ce waliyinsa ya fi na ɗan uwansa in ya tashi ziyarar ƙadari to kabarin sa kawai zai ziyarta har ma yana daga cikin sharkan wasu uku. in ka karɓe su ba za ka ziyarci kabarin wani wali ba sai na wannan jarida haka ba za ka ziyarci kabarin sahabbai ba sahabbai ba waliyai ba ne to duk suna sun yi wannan jarida ba su yi ba kaga in ya baka wannan sharaɗin da zarar ka je ka ziyarci suwa da uhud to ka fita daga ɗarika ka fita sai ka koma ya jaddada maka domin ya baka sharaɗi ka karya ya ce kaka ziyarci wani kasarin wani wali sai waliyin wannan dalika sai na abubakar ba wali ba ne yanzu in tafi na sai ka shiga garin da ka je ka ziyarci kamarin annabi ka ce ba ruwana da annabi sai na abubakar saboda matar tijjaniya ba ne ba ruwana da sai na umar saboda matar tijjaniya ba ne ba zan je a musu addu'a ba ba zan je suwa da umar musu addu'a ba saboda su ba aiki jariya bane ko kuma a kana zuwa a matsayin su ba wani yayi bane to kaga wannan yawa musulunci a yaga kana da wani da kake girmamawa shi kaɗai kai da yana da girma amma ba za ka girmama sauran masu girma ba to musulunci bai zo da wannan ba ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بوالديهم فرحون kada ku zamo cikin mushrikai waɗanda suka yi wa addinin su ayana kun ga mushrikai a lokacin jahiliya haka suka mayar da addinin kowace kabila tana da gunkin da take girmama wata kabila ta girmama uzza wata kabila ta girmama lata wata kabila ta girmama manata salisatul ukra da Allah ya faɗa saboda haka in akan suka zo tsawaki kowace kabila ta dasa gunkin kawai in ya zo in dan wannan kabilar ne wannan gunkin kawai zai je girma ba ruwan shi da sauran to kaga wanda ya shigo musulunci ya kawo irin wannan sai ya shaba min al-mushriki sai ya shaba bil mushriki domin ya ce kada a girmama kowa sai abin da yake girmamawa sannan kuma za ka za ya ɗauki haƙƙin ubangiji ya ba su ya nufe su da sallah aka ga ya gina masallaci a kan makabartarsu النبي صلى الله عليه وسلم هناك لا تصلوا على القبور ولا تصلوا إليها حديث ليس هي لا تصلوا حديث أبو مسل الغلو فيه الذي تصدق ويصلى كم مقبرة تصدق ويصلى كلها كلام قبل أما شيء ما يصلى مقبرة على النبي ما صلى تنسى أنا يجي صلوا لنسى غيرها بالجمعة فقال أنا الكيسة الفرفر نهني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ya ce kada a yi sai ce masallaci ma zai gina kamar yadda waɗancan allazi da galabu ala amrin qala la tafidanna alaihim masjid kaga ya koyi da su lalle sai mun yi masallaci anan ana daidai ba shi yasa Allah ya sifanta su da ahlul galaba قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا don wasu wasu wanda musamman abin da suke a ilimi ba wannan wai hujja ce ta yi masallaci akan kan kamar wai wasu sun ce la nafta idan alaihim masjida su ma suka ce sun yi sun manta Allah bai sukanta su da ilimi ba bai sukanta su da hujja ba bai sukanta su da sana'a ba ya sukanta su ne da galaba ce waɗanda suka yi rinjaye waɗanda suka fi yawa waɗanda suka fi ƙarfi wannan shi ne hujja wa in kuma aksara man fil ardi yudulluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun ashe yawa ko ƙarfi ba shi ne yake nuna hujja ba Allah ya tashi kai cewa qala ahlul ilmi ba la nattaqidanna alaihim masjid yake galabu ala ahli wanda suka fi karfi suka ce mu masallaci zamu to ya za a yi sun fi karfi sai ta da su to kaga ko mu yanzu inda a ce shawarar mu za a bi da nasiha mu ai ba za mu bari a masallaci a cikin kabari ba ai ko ba ba an fi karfin mu mun yi bayani mun yi bayani da hujja amma aka ce sai an yi ba ka ake samu sai an yi din to kaga shi ne alladina galabu ala amrihim da Allah ke sai mun yi to annabi ya ce kada a yi sallah akan kabari kada kuma a fuskanci kabari ana sallah annabi ya hana wannan amma sun bai da ibada su a can nan sallallahu alaihi wa sallama yana cewa لا تتخذوا بيوتكم قبورا صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا na biyu ta kai sallan lafil shiru a gidanka kada ka maida ka kamar kabar kamar makabarta me yasa annabi ya ce kada ka maida gidanka kamar makabarta saboda me saboda makabarta ce ba a sallah sai ira ku rika yin sallan sallolin nafila a gida ka kuma da su makabarta to ga wani shi a gurin sa makabartar da ne gurin sallah kaga anan ba addinin manzo sallallahu alaihi wasallam yake bi ba yanzu addinin manzo sallallahu alaihi wasallam ba a sallah a cikin makabarta shi yasa har kullum tauhidi yake cin karo da waɗannan ɗariƙu babu yadda za a yi mutum ya zama yana rike da waɗannan ɗariƙu kuma yana kan tauhidi ba zai yiwu ba da zama ka rike waɗannan ɗariƙu da waɗannan sharuɗin da waɗannan ibadojin kuma ka zama mai tauhidi ba zai yiwu ba don saboda su a tasun su an gina su aka rushe tauhidi to za a yi wani abin da aka gina shi aka rushe tauhidi kuma ka ce ka haɗa tauhidi da shi haka ba za a yi ake mutum gashi sunni sufi ba ke sunni ne sufi ne ha ba zai yiwu ba ko dai sunni ko sufi sunni sunni sufi sufi amma sunni sufi yasa lokacin da hasanul banna shugaban al-ikhwanul muslimuna na maka yake cewa ah, da'awatuna da'awatun salafiyatun sufiya kai ya za ka hada haka tukka da warwara salafiyatun sufiya wai su ɗan salaf ne kuma sufaye sai ai ba zai yiwu ba ko dai ka zama ɗan salaf kana bin magabata ko ka zama sufin amma ka zama baka kana bin magabata kuma kana kuma kai kai sufi ne inda ya kado biyar da sufanci ne ko za ka gaba zai yiwu ba shi yasa wasu daga cikin shugabannin سواء ننتهي فيها سواء ننقبر ماها سأل الاخوان المسلمون كمر سيد حوى هنا دا هنا دا هنا دا هنا دا هنا دا للتصفين واللي يرغي تاكا بإن تجن بالله ثقافة وتخطيطا هنا دا من أجل الخطوة إلى الأمام توصل التصفين يرغي تاكا domin ƙara fito da wannan waraka ta ta al'ikwan yana ɗaya daga cikin shugabannin su a Siriya to yana da yana da wani wani littafi wanda yayi akan sufanci sunan shi tarbiyatu na sofiya a cikin abin da yi kira zuwa gare shi shine dukkan wanda yake bin wannan tafarki na na al muslimu to ya zama dan ɗariƙar rufa'iyya ya zama dan tsariƙar rufa'iyya domin ita ce ɗariƙar da ta fi ƙarfi a Siriya. Saboda haka ya fito a cikin wanda littafin ya ma karma ba ƙida ta wa'ada su a ƙida cewa kowa ma Allah ne. Yana ɗaya daga cikin shugabannin kaga shi kun da an ce da biyar ta ka haɗa da sufanci kaga a shirke nan ba lallai sai ya tafi wannan aƙidun nama. To kuma yana da wannan aƙidun ya zai zama salafi. Haka zai yiwu ba. Don haka masu tafiya suka cewa hasanul banna wannan abu ba ba ne ka faɗa ba suna salafiyatun suna eh, salafiyatun sufiya a ba zai ba zai yi ba sai dai a zaɓi ɗaya ko dai salafiya ɗin ko kuma sufiya ɗin musamman ma idan ka lura da cewa sufancin nan a yanzu kalmar sufancin nan ba ta ka nufin wani abu mai kyau idan da can ana ta magana cewa tsufanci da farko yana tsufin ibada da tsarkake zuciya wannan ya zama labari yanzu ba haka bane duk wanda aka ce ga dan tsufanci yake yi ka bincika ka gani sai ka samu cin tsaki ka samu sufi kuma yana kan aƙida kalafiya a yanzu gaskiya babu shi shi sa kalmar tsufanci a yanzu ma'ana ɗaya take bayarwa shi ne hanyar da ta karkace wa hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da haka tsohon tarihi ka ɗauko su kana gaya mana a yi can an samu waɗanda sufaye ne amma suna kan suna sun irin suwa ne irin suwa ne don haka irin wannan sufancin ke cewa wannan dukkan wani abu ne a ƙwaƙwalwarka kawai amma babu shi a ƙasa a ƙwaƙwalwarka kawai za ka karanta shi amma a ƙasa babu shi a duk duniya inda za a ce a nuna maka dandarin sufanci to wallahi sai ka samu abin da yake ɗauke da shi shi ne shirka da Allah da bidiyo a duk duniya ban ware maka wata ƙasa ba na ce akwai sufaye sunna babu to kaga ka zo kana faɗar abin da babu shi ka kira mutane zuwa ga abin da babu shi idan kana nufin tsarkake zuciya in kana nufin gudun duni kana nufin tsantseni to ahli sunna ka zo da waɗannan waye ya koyar da tsantseni ga manzo sallallahu alaihi wasallam waye ya koyar da tsarkake zuciya zukata shi da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka wannan ya ishe ka bai kamata ba ka ɗauki wani suna ba wanda zai kawo rudu Za ka kawai wani daga cikin sunna ya ce shi yana ganin ya kamata a samu sukanci mai kyau za a kawai waɗanda suke irin wannan sai ya kamata abin da mu daina ya kasa gaba ɗaya gara a gyara shi a gyara ne akwai wanda sun yi irin wannan ƙoƙarin su kamar kamar Yusuf al da yake ya taso a cikin harka ta ikhwan yana kuma son sunna sai yake ganin za a yi a hada ka zama sufin kana sufancin kuma kana sunna to sai yake cewa ai sufancin za a iya gyara shi a yi masa kuskure ma wannan tarkacen da yake ciki da a tattara a zubar a ɗauki lubbin sufancin to inda za a samu matsala daga sunan sunan zai kawo rudani da inda duk inda ka je aka ce maka wannan waɗannan sufaye ne fa sai ka ji zuciyarka ta buga sai da za ka yi zancen cewa wannan sufi bane sunni don babu wannan saboda haka bai kamata ɗauki wani lafazi ba idan ya kasance yana da rudani me yasa aka ya ce wa sahabbai la taqulu ra'ina walakin walakin walakin la ra'ina wa qulu dunna wasma'u la taqulu ra'ina sahabbai lokacin da suke cewa ra'ina kalma da suke nufi ta wai dan da aka ta mana ana karantar da su bari mu rike wannan a ƙara mana gaba saboda suna nufi ra'ina min ri'aya da kyakkyawar ma'ana suke faɗarsa da yahudawa suka fake da wannan kalmar suke ba ta ma'anar ru'una ru'una tana nufin rubewa kada sun so annabi ra'ina zagiyarsa suke amma sun fake tun da sahabbai ma suna cewa ra'ina su ma ba za su rika cewa ra'ina amma suna faɗar da ma'anar gai sai Allah ya ce la ta kunu ra'ina da ita Allah ya hana su duk da kyakkyawan kasudin su da kyakkyawan mutum saboda kalmar ta zama rudani kuma ba za a bambance taka ba da tasu wani zai shigo da mummunan aliya ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku kyale shi da sawa duk wanda aka samu rudani cikin wani istilah wanda ba Allah ne ya saukar da shi ba to barin ta shi ne daidai ba wai ka ɗauko shi ka ce a ci gaba da sarrafa shi a yi amfani da shi a yi masa wanka a tsarkake shi ba babu abin da zai tsarkake shi tattara a watsar da shi a ɗauki kalmomi da shari'a ta zo su a ɗau kalmar wara'u a ɗau kalmar salah a ɗau kalmar ibada a ɗau kalmar zuwa duk kalmomi ne da shari'a ta zo da su sai mutum al-zahid al-wari'u duk kalmomi ne masu ma'ana wanda da ka ce a sufi to sai ka ga ahalin sunna gaban sa ya faɗi a sufi kuma to kaga bai kamata ka ci gaba da kawo mutane rukuna da ni irin wannan ba to shi yayi kokari ya ce ana iya karɓar sufancin nan amma a yi masa wanka a tsarkake shi babu wani wankan tsarki da zai tsarkake shi saboda haka sai ya zama da shi kadai yake faɗar haka har yanzu ni ban ga wanda ya tafi ya kafa sufanci na sunna ba dan ban suka ba shi kaɗai yake faɗar haka shi ma kuma ya kasa duniya cikin wani abu ai da sai ya shiga wata ɗari ɗari gyara. saboda a kasanta ta hadisin ba haka ba ma za su yarda da shi ba duk wanda abin da yake ma faɗa kenan wato su ba daidai su yi da kenan domin ka ce a ɗauka a gyara wanda za ka faɗa masa haka shi kuma yana yin wannan abu abin da zai ce wato kenan ba ka yarda daidai nake yi ba saboda haka tsayawa akan al-mustalahat ash kalmomi da shari'a ta yi amfani da shi da su shi ya fi dacewa akan ɗauko kalmomi waɗanda za su kawo rubutu ابن تيمية كده قال سوى وهذا الذي ذكرناه مما يبين أن أصل الدين في الحقيقة هي الأمور الباطنة من القلوب والأعمال. ابن تيمية ولا ولا أبدا بك أبدا على يلا لكتين أبدا زي بينا مكة سوى أصل الدين أحاديث شين وقتا الأمر على قوله wato waɗannan ayyuka na zuciya ba ma su samu gurbin zama ba sai idan zuciyar ta zama mai kyau wa annal a'mal zahirata la tanfa'u bidunha idan babu ayyuka na kwarai na zuciya to ayyuka kuma na gabbai ba za su yi amfani ba sallar mutum ba za ta yi amfani ba idan babu ikhlasi azumin mutum ba zai amfani shi ba idan babu ikhlasi babu imani haka nan hajjinsa ba za ta yi masa amfani ba idan babu aqida mai kyau za ka fara gyara wa mutane aƙidarsu ikhlasinsu tsantsanta bautarsu da Allah sannan ka kirawo su kyautata ayyukansu na zahiri domin aikin zahiri tun akan wannan ne zai ginu idan babu aƙida ka ce da shi kawai yayi sallah yayi azumi yayi zakka ko akan me zai gina azumin da zakkar zai gina akan babu zai gina akan ruwa babu ba wanda yake da zai dauke su saboda haka zai yi ta yin abu amma yana tashi a tutar babu ba tare da yana samun dadin abin ba أن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها إن با تارد عقيدة ليكو با إن با تارد إخلاصي با أيوكا نظاهري بلا في أماني با شيء أهل السنة سكف داجي وأكن عقيدة إن ko me za a koya maka idan har ba a fara baka aƙida mai kyau ba to ba a taimaka maka ba malami ya fara koya wa ɗalibansa aƙida mai kyau ya koya musu tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i wa sifat su samu kyakkyawar aƙida idan suka samu kyakkyawar aƙida sai kuma sauran ayyuka duk su biyu baya ko wajen koyarwar asirka ana aƙidar kuma ana wannan yana gyara aƙidar sai na koyar ibada amma a ce a'a kakka a koyar da aƙida in ana koyar da aƙida za a raba kan musulmi ta yaya za a aƙida ta raba kan musulmi aƙida ɗaurewa take ba ta rabawa inda duk aƙidar mu ɗaya ce ma tsaya muna rigima ashe kaga aqida ita ta raba saboda wancan ya ya take ta wancan ma ya take ta amma in muka zo muka zama aqidar mu daya nan babu saurayi jima a iya saɓani a a cikin masail da ijtihad wannan ce kaza wannan ke kaza halin sunna sun yarda da wannan kuma suna jin cewa al-musibu lahu ajran wal mukhti'u lahu ajrun wanda ya dace cikin mas'alar da aka yi sabani yana da lada biyu wanda kuma ya kuskure yana da ladan ijtihadi guda daya kuskuren sa kuma mafurun lahu an gafarta masa kuskuren sa matukar yayi ijtihadi da ilimi ba da ganganci ba to shi kaga in akwai wannan ba za a samu rigima ba ta sabawa a ina shi yake kawo rigingimu shi yake kawo sabani ابن تيمية sama كما قال النبي صلى alaihi wa وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده الإسلام علانية والإيمان في القلب wanda hadisin Abu Hurairah ne wanda Ali ibn Mas'ada ya rawaito shi daga Qatada shi kuma daga Anas yana cikin musallaf na Abdul da Muslim na Imam Ahmad da Musnad na Abi Ya'la da Bazzar duk sun rawaito hadisin da wannan isnadin isnadi na Ali ibn Mas'ada an Qatada an Anas Ali ibn Mas'ada an yi magana a kansa ta fuskar jari malamai na hadisi sun soki ruwayarsa domin imam al-bukhari yana cewa fihi nazar wato akwai abin duba imam al-bukhari yana cewa ce wa rawi fihi nazar to wannan jarhun ne shadid suka ce mai tsanani saboda yana da wara'u wajen amfani da kalmomi bai cika cewa kazzab ba yana wara'u sai ce fihi nazar munkarul hadith ay la tahillu riwayatu anhu to haka ya faɗa game da Ali ibn Mas'ada ibn Hadi yana cewa amma su ahadisi ghayr mahfuba yawa yawancin hadisansa ba hadisai bane waɗanda suke karɓaku a gurin malamai to duk da gashi wasu malaman sun wasaƙa shi amma ba su jarraha shi ɗin su suka fi hujja to mutum irin wannan bai kamata ya takaita da ruwayar hadisi daga irin su kasada ba kasada inda da hamadu salusi ɗaya ne daga cikin manya-manyan katafaran hamshakan malaman hadisi a basra a zamanin wato ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai makaho ne amma Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ilimin hadisi mai yawa kusan ana maganar ilimin hadisi a zamanin sa to shi kenan in aka zo kansa sai dai a yi kafi a kai lokacin da ya zo madina ya zo gun sa ibn musayyib sayyid tabi'i ya zo karatu a sa to ji hadisin da sayyid ibn musayyib faɗa shi ya gama da shi ke ya haddace sai dai sabo ta kai sai da sa'id ibn musayyib yake cewa ya ya ya ya ahma اذهب الى بلدك فقد انجبتني kai wannan makaho ko maganin ka ka tafi ne ka tafi ne ba kamar kuma kuma yanzu ne zan koya maka to irin su sune waɗanda suke da tarin hadisi galibi na hadisi ba sa barin su su fita ban su fike keke da keke domin su tsaye ilimin su to haka manya-manyan malamai na hadisi ba su kyale katada ba irin su sa'uba malamin sa'uba irin su sufiyanu sauri malamin sauri to ya za a yi kamar malami irin katada a ce yana da wani hadisi irin wannan amma ya kuɓuce wa manya-manyan almajiransa sai irin almajiran da suke lafa lafu kamar aliyu mas'ada shi kaɗai ya ji to nan ne alamar tambaya ɗin to shi ya kaɗaita da wannan ruwaya shi ya kaɗaita da wannan ruwaya shi ya sa malamai suka raunana ita wannan ruwaya da ta Ali ibn Mas'ala a dalilin sa ne ya sa Imam Ahmad ya raunana hadisin nan mashhuri كل كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون الروايه عن بن مسعد ان قتاده عن انس الامام احمد اتى الجيش لما قلنا حديث يأتي حديث منكر حديث من لو يقال له قالوا لا علي بن مسعد في كيف بشيء. يروي كيف القتاده قال لك سوى ان يمدن ذو اكل جزنسه sannan kuma manya almajiran ta kada ba su yi wannan hadisi ba sai shi kadai shi ya sa كل بني آدم خطأ ابن التنية كان حديث ما ترد تنبيه أكا يوم سبع ولعل بيت تلاقي أكم مدندن ما لم يجي مدى سنة سبع. هي يتا إقاوس كما يعمل لك يا قرى عيد يا تدامى أتكين اكتفنت كما أتكين الإيمان الكبير الإيمان الاوسط أتكين النبوات أتكين قرى عيد بندبا أتكين مجموع الفتاوى تداو التراث المستقيم مخالفة اصحاب الزهيد ya mai ta hadisin na bincika da ko akwai wani guri da zai magana akan isnadin hadisin ban gani ba yace imam ahmad ya rawaito shi a cikin musnadin sa al-islamu alaniya wal iman fil qalb musulunci a zahiri yake imani kuma yana zuciya a ruwaya yana cewa waya shiru biyadihi ila sadrihi thalath marrat annabi ya rika yuni zuwa ga kirjinsa har sau uku yana cewa at-taqwa ha huna at-taqwa ha huna haka hadisin ya kare da wannan ibarorin duk da cewa wannan ibarar ta zo a wata ruwayar ba ruwayar anas ba malamai suna cewa niyyatul rajuli ablagu min amalihi wato niyyar mutum ta ga aikinsa wannan magana ce da dama daga cikin malamai sun faɗi ta wacce take nuna maka aikin zuciya ya ɗara aikin gabbai aikin gaba yana zuwa ne bayan aikin zuciya shi sa kan niyya ya ɗara kan aiki domin me na farko ita niyya mai kyau a karan kanta ubangiji yakan baka lada a kanta ko da baka samu yin aiki ba amma idan za ka yi aiki ba tare da kyakkyawan niyya ba za ka samu lada a kanta? ba za ta samu ba don haka mutumin da zai yi aiki babu ikhlasi kaga babu aiki amma mutumin da zai yi niyyar kyakkyawan aiki sai bai samu damar aikatawa ba to kaga yana da lada annabi ya ce man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasana wanda ya himmatu da aikata kyakkyawan aiki sai bai samu damar aikatawa ba sai a rubuta masa ladan wanda ya aikata sannan abu na biyu a malamai سوى cewa wanda yake ya fara aiki na kwarai ya yi sai kuma daga baya ya kasa ci gaba da wannan aikin yana so a zuciyarsa amma ba zai iya yi ba za a ci gaba da rubuta masa lada ko ba za a ci gaba da rubuta masa lada ba za a ci gaba da bashi lada mutum ne yana kiyamun laili lokacin da yana da karfi yana iya tashi ya kiyamun laili sai tsufa ya kama shi sai ya kasa ci gaba da kiyamun laili kullum saboda tsufa to wannan za a ci gaba da rubuta masa ladan kiyamun laili har mutuwar wasu malamai sun fassara ayoyin da suka zo a surar 16 والتين والزيتون وطول السنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسهل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون مرها لإستقال أدم عبدت مثل ميكي ورسولة مثل ميكي ورحلتها ذكر انت حتى بكى على الشيخ قال تاشي هذا مكادري كان إيه وضع أبو بوح ثم رددناه أسهل سافرين فتبعي كبير في أبو شكرا baya iya yin komai kuma sai Allah ya ce illal ladina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghayru mamnun sai wadanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai lokacin suna da ƙarfin wato jikinsu lafiyarsu to ko da sun tsofa sun kasa ci gaba da wannan to suna da ladan da ba zai yanke ba a ci gaba da ba su ladan da aka saba ba su annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا يا رسول الله هم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر النبي كيجا وتحبنت لقد الله أعطب سياتي تبوكا لقد كأخا مدينة أكوكا وانت مثالي بقي وكت فيها با ونفري كوكا زنزبو face mutanen nan suna tare da ku a lada ko da su duk kuke a lada sahabbai suka ce kuma suna madina ba ma tare da su a yanzu annabi ce suna madina ba abin da ya hana su fitowa ta uzuri sun yi bakin kokarin su su ga sun zama tare da ku amma ba za su iya ba wani makaho ne wani gurgu ne wani ba ya da abin hawa wani ba ya da makami kuma ya ne ba bai samu ba wani haka ya haƙura ولا على الذين إذا ما أتاك لتحملهم قلت لا ما إذا ما أتوك لتحملهم قلت, قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا واعدهم تفيد من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إذا من لا تزو مكة يا رسول الله أباب أبو مرامو فيأكل لك مزاعة جافا تكو في نابع وجرين أوش تفير كده الميسا بذاك إياما ولك يا أبوي ba بني ألم a بني bayan تبعك فرد zaka آه، آه. yaƙi ne za mu tafi hatta buka tafiya ce mai tsawo ga zafin rana tawallau wa ayyuhum tafidu min al-dafi hazanan Allah ya zuba da zuwa yana kuka yana zubar da hawaye bakin cikin baya da abin da zai hau ya tafi yaƙi sai yin waɗannan kaga ubangiji zai rubuta musu lada kamar tare da su aka tafi yaƙi ما قطعتم ما ما ما مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم كانوا معكم في الاجر لانهم كانوا معكم قلبا هيك انت لا تعرف تقول هكا لا كل اصحاب لا دائري يبكي كل اصحاب لا دائري يبكي صعب حديثهم ابو كبشه الالماري ولا ترمذي انجل كاشي النبي صلى الله عليه وسلم هنا تعلم الدنيا لاربعه نفر رجل اتاه الله علما ومالا فهو وهو يتقي الله في ماله ويصل به رحمه ويتقي به ربه ويصل به رحمه ورجل لم يعطه الله مالا أعطاه الله علما ولم يعطه مالا فيقول لو أن لي مال فلان لعملت مثل عمله فهو, فهو نيته وهما في الأجل سواء لم يكيدوني أكدتهم به mutum da farko Allah ya ba shi ilimi ya san Allah Allah ya ba shi dukiya yana tsoron Allah cikin dukiyar dukiyarsa yana kiyaye haƙƙin ubangiji yana tada zumuncinsa da wannan dukiyar kuma mutumin da yake annabi yake fa fi a'la al-manazil wanda yana yana mataki na daraja mafi koli a aljanna sai mutum na biyu wanda Allah ya bashi ilimi ya san Allah amma kuma Allah bai bashi dukiya ba sai ya hangi wancan bawan Allah ne ilimi mai dukiya ga yake yake da dukiyarsa ita ina ma ni ma Allah zai bani dukiya irin ta in yi aiki irin nashi Allah ce fa huwa niyyatuhu to wannan ita ce niyyar taka fa huma fil ajri sawa sai suke alada ma'ana shi ma fi a'lal al manajis وأي كيش كان أي كيش aikin ورجل لم يعطه الله علما ما أعطاه الله مالا ولم يعطه علما فهو يتخطط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه فهو في أرجع المنازل ورجل لم يعطيه الله مالا ولم يعطيه علما فيقول لو أن لي ما لفلان لعملت مثل عمله فهو نيته وهما في الوزر سواء الذي لا اكل لا اكل ثم ان الله يا باشي دوكيا لي اي كيسكين دوكيا بل لا يكي كي ادوكيا سان بيسان حلال بيسان حرام با بس ابن ده يزو احنا تشيري حلال فرق ابن ده يقشيني حرام الحلال ما في يجب والحرام ما قرب منه إن يتاموا تياسا محلا إن يلساتوا حرام تينا فلاك فضم لي يكي كي أدوك يس بيكي أدوك تين الله بيغاد حسين دوك يس سيوان نبودو شكما الله بيباش إلا من بق بيباش دوك يس سيوان يبتا وانسا جاهل من يقوتي يتيه دوك يس إنا ما نما الله ya ba da irin dukiya ta wada in fanta ma kamar yadda yake ba in ke tare ni kaga bai samu ba kuma ya yi mummunan kudiri ba ya da kudin kuma ga mummunan kudiri wancan manzo Allah ce fa huwa fi arda'il malajin yana kan mafi mulin matsan matsayi a ranar gobe kiyama wannan ma da ya rasa amma kuma mummunan niyya sai ta kai shi zuwa ga matsayin wancan annabi ya ce fa huma fi rujri kawa sun zama daya to ashe kaga kyautatuwar niyya ablagu min al'amal domin a iya samun aiki in ba niyya mai kyau ya fi karbuwa ko da kuwa zahirin aiki yana da kyau sannan kuma zuciya kamar yadda ibn tayyiya zai gaya mana ita ce sarki na jiki gaba daya ita ce da sarauta jiki gaba daya duk sauran gabbai na ɗan adam sojoji ne ga wannan sarki guda wato sojoji ne ga zuciya suna yi mata da'a suna yi mata biyayya suna zartar da abin da ta yi umarni da shi saboda haka idan ta gyaru sauran jiki sai ya gyaru idan ta lalace jiki ma sai ya lalace kamar yadda idan wannan sarki ya zama sarki na kwarai shugaba na kirki to zai ba da kyakkyawan umarni su kuma za su yi da'a sai su zama sojoji masu da'a sojoji na kwarai idan ya lalace zai tura su ne su ta zalunci saboda haka sai su zama sojojinsa a zalimai to kaga wannan shi yake nuna girman aiki na zuciya salahar zuciya ita ce bayuwa zuwa ga salahar gaban dukkan wani salihi da ka gani a zahiri to zuciyarsa ce ka gama dukkan wanda ka ga ya lalace to zuciyarsa ce ka lalace ita ce injin da take motsa gaban don haka in tana motsa tana motsa su zuwa ga salaha sai ga sun zama salihai in tana motsa su zuwa ga fasadi sai ga sun zama masu fasadi sannan alif sun da gaba ɗaya sun haɗu cewa taubatul ajizi anil ma'siyati sahiha mutumin da ba zai iya yin sabo ba sai ce ya tuba mun san mu'tazila sun ce tuban ƙarya ne ba za a tsara saurare ahalin suna suka ce tuban da yayi wato mutum ne mazinaci mazinaci an ga an yi daina da nasiya sai ya haɗari sai gaban sai tafi ya zama na bai da gaba <laughs> tana da ake kashi da ya shigo daga filin shi da ya tuba ya daina zinan nan <laughs> ba. mutum ne mai yawan zagin mutane da yi musu kazafi sai aka dace maka hari aka ba zai iya furta komai ba maganar ya zage ka ba ta ba sai ce ya tuba ya daina zage zage a wurin mutum da lasu ce ba wallahi ba sai ba a halittun da suka ce a matukar ne daga zuciyoyi ta yi tuban su sahihiya ba saboda asalin tauba shine mai azumin kan zuciya ta kudura aliya to matuƙar zuciya ta shi ta kudura aliya zai yiwu ya kudura aliya duk da ajizancinsa zai yiwu saboda ka wannan shi ke nuna maka girman aikin zuciya ga shi duk da ba mu gafar da za a iya aikin amma saboda girman aikin zuciya ahli sunna suka ce to ban yayi sannan kuma anniyatu salihah la yadkhuluha al-fasad anniyatu salihah la yadkhuluha al-fasad a ce niyya saliha niyya mai kyau ta ɓaci a to in kaga ta ɓaci ba niyya mai kyau ba ce niyya mai kyau ai ita ce abinda Allah ya so da manzansa ya za a ce ta ɓaci amma aiki zai iya ɓaci sun zai iya sallah ya gama sallar ko ba da lada a fat yawa za su iya shiga cikin aiki amma ba za su shiga su fi ikhlasi ba baka taɓa ji an ce ikhlasin ka kai masa ikhlasi ba amma ce ikhlasi kai masa ikhlasi shi ikhlasin ai shi ne ƙololuwar aikin babu wani kuma sama da shi saboda haka al-ikhlas la yahtaj ila ikhlas لأنه في نفسه عمل محبوب عند الله ورسوله مرضي عند الله ورسوله وهذا شيء صح ابن تيمية يأتي في مدى أصل الدين في الحقيقة هي الأمور الباطنة من العلوم والأعمال وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها asalin ayyuka gaba ɗaya su ne ainihin a tushen ayyuka gaba ɗaya su ne na zuciya idan suka gyaru sauran ayyuka na zahiri za su gyaru kuma na zahiri ba za su samu karbuwa ba sai idan ayyukan ba'ini sun gyaru idan ikilasi da gaskiya da imani ba su samu gyaruwa ba to ayyukan zahiri ba ba za su gyaru ba malam yake wani hada qala annabi sallallahu alaihi wa sallam fil hadith al muttafaq alaihi an nu'man ibn bashir saboda haka ne ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisin nan da malamai suka yi da bukari da muslim suka yi ittifaqi wajen fitar da shi daga annu'man ibn bashir Allah ya kara masa yarda shi kuma yaji daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa al-halal bayyinun wal haram bayyinun wa bayna dhalika umurun mushtabihat halal a fili yake karara haram ma a fili yake karara tsakaninsu akwai al'amura masu rikitarwa la ya'lamuhunna kathirun min an-nas da dama daga cikin mutane ba su san su ba faman ittaqa shubuhati tabra bi dinihi wa ardihi wanda ya guji shubuha rikitaccen al'amari to wanda ya kubuta da addinin sa ya kubuta da mutuncin sa kuma wasa fi shubuhati wa fa'a fil haram wanda kuma ya fada cikin shubuha to wannan ya fada cikin haram kan ra'iyar a haulal hima kamar makiyayin da yake kiwo daula da shinge yushiku an yuwaqi'ahu dan yake da ya fada cikin wannan shingen على وإن لكل ملك حمى وقول على قوة الفلكية لا شنجن بيك شنج على وإن حمى الله محارمه وقول على شنجة وبنجي شنج أبو بوان دي حرمك على وإن في الجسد مضغة كما قصرنا على هذا اللي أقوي وتطوك أدكنج كي إذا صلحت في لنزوك أن تجارو صلح لها سائر الجسد كله نورا جكي قبعتا يا يارو وإذا فسدت في لنزوك أن تلالك فسد لها سائر الجسد sauran jiki gaba ɗaya ya lalace ala waliyal qalbu wannan tsoka ita ce zuciya wannan hadisi ne babba ɗaya daga cikin hadisan da malamai suke cewa al-islam ya duba alaiha Yana ɗaya daga cikin hadisai guda uku ko hudu da malamai suka zana suka ce musulunci yana kai kawo a kansu wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da imamu ahmad ya faɗa ya ce musulunci yana kai kawo a kansu ishaq ibn rahuya aboki imam ahmad shi ma ya faɗi wannan magana ya ce wannan hadisin yana daga cikin hadisai guda hudu da musulunci yake zagarawa a kan wato ya ƙunshi masa'il da dama wanda za ka shigar da su a ƙarƙashinta wataƙila za mu bar sharhin ta zuwa sati da zuwa insha Allah وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا yana cewa don Allah ina son in san ingancin littafin الحلال والحرام نظر ضاوي لتاكم الحلال والحرام في الإسلام واللفر دكتور يوسف القرضاوي هنا غير الاشكين اللي تتقلت انا فرق فرق اللي هو اللفع وما لساتهم من بعد ليش هنا دكي وأقوى أبو بوها إذا كنت عرض الشموما دكي وصمع أبو بوها بس كشع فيه بعد يأكم واسمس ألو لي ابو إذا كي وأقوى واسمس ألو لي وإذا كي مرجوحة waɗanda ba suke da rinjaye ba a cikin littafin nasa akwai littattafai da aka rubuta wanda samun su zai taimaka wajen fa'idantuwa da littafin alhalal wal haram kamar zaitun maram fi takriri a hadisin halal wal haram na Sheikh Nasiruddin Albani wannan zai taimaka maka wajen takririn hadisan da suke ciki sanin matsayin hadisan da shi ya kawo a cikin littafin sannan kuma akwai littafin shek Salih al نزول الإعلام بنفس كتاب الحلال والحرام فيما يادوا سبول عليه وأن ديك يغنن أنن قرداو يا كسكولي يا إما تجالة التي حتى الاتفاق ما كان نزيد يما كاوشن فإذا الفوركا دا الحلال والحرام بالتافن قرداوي فزما كاملة وبدأ أتأكل التافن أخوي أبو بوان لذاك أنفانا دسو دقامة إما أخوي اسمس ألولي وإن نسكي ما سكي لنجايبا wannan kuma yace ya halarta a musulunci saboda ruwan sama a haɗa sallar azhar da sallar la'asar wato aljam'u baina salatayn da uzrin a shari'a bai taɓe ta akan magariba da isha'i kawai ba ya shafi dukkan wasu salloli da ake haɗa su waɗanda kuma su ne daman azhar da la'asar da magariba da isha'i illa iyaka dai ko za ku iya kaddara girman uzurin da zai sa ku haɗa idan kuna ga cewa uzurin ya cancanta a shari'a hada masa domin ganin yadda ruwa din yake mamaku, kuma babu alamun tsagaitawarsa a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci kuma sannan za ku rabu rabuwar da ba za ku samu ku haɗu ba a cikin masallaci don gabatar da wannan jafi su sai ku haɗa amma idan ɗayyafi aka fara ko kuma a ɗan fara iska da kila ma ta ɗauke sai ku ce to da dai an yi ruwa sai mun haɗe to babu shakka bai dace ba saboda haka haɗa sallah din bai takaita akan magariba da isha'i ba har azhar da al'asr sun shiga sai dai kawai wajen kaddara uzurin shine wata kila a za a samu safani wannan kuma yana tambaya game da ingancin hadisin da yake cewa Allah lana wa shakku li ahli kitab a wata riwaya shakku li ghayrina yace wannan hadisi ya inganta hadisi ne ingantacce kuma akwai hadisan da suke ire-irensa wanda suke mala masa baya idan ka duba a kitabul jana'iz a cikin bulugul maram za ka ga wasu yace to kuma iya inganta ne yake karantarwa yana faɗar irin nau'in haka na kabari ne akwai nau'in da ake kiransa allahdu akwai wanda ake kiransa ashakku allahdu shine wanda bayan an haka uwar kabarin kuma daga gefe ta bangaren gabas sai a yi wani karamin haka wanda a nan ne za a sanya gawa wato a jikin bangaren wato abin nan gabas na shi na ita uwar hakan gaba ɗaya za a yi babba sannan a gefen sa kuma sai a yi karami ta bangaren gabas to wannan shine ake kira allahdu a shakku kuma shine wanda za a yi uwa din sai kuma a yi karami a tsakiya wanda muke amfani da shi muke amfani da su ko abin da wannan nau'i a nan kasar malamai suna cewa an fi son a yi allahdu saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita kuma shi kanka abin da aka yi masa kenan lokacin da ya bar duniya wato an masa lahadu shi sahabbai suka yi a shakku ba laifi idan an yi amfani da shi musamman a gurin da ya kasa mai laushi ce ba ta da karfi domin Allah yana buƙatar kafar ta zama mai karfi da in ba ta da karfi zai rufta idan aka yi Allah a gurin da ba su da sandauri to kasar ruftawa za ta yi daga baya to galibi su can kasar su tana da karfi sosai kusan wuri ne mai duwar wasu saboda haka lahadin sai ya dacewa da su mu kuma nan saboda kasar ta murakuwa ce kasa ce mai laushi mai yashi ma wani lokaci to idan ka ce za ka yi allahadu to kabarin zai yi ta rufkawa shi yasa za ka ga malamai suna yin abin nan suna bari ana a shekku din duk cewa karantarwa ko a risala za ka yi ala fi ta lahadu din karantarwa to amma kasar ba za ta ba da dama a yi allahu din ba ba haka ba abin ne na a ce sai an yi allahadu din ko da kabarin zai rusa ba ba daidai ba ne wannan kuma ya ce mutum ne yana da mata biyu sai ya biya ma ɗaya aikin haƙƙi da shekara ta dawo sai ya fara yi matsayar zubin kuɗi a ya ce to kafin dai ya fara ta zubin kuɗin sai ya rasu to yaya za a yi ba yadda za a yi A haƙuri za ta yi kuɗi ya zama na gado bai zama nata ba ba za a ce ai a ƙara shi mata ba a'a ta wacce ta farko da ta samu ta je alhamdulillah ta kai ku farani ita kuma wannan da bata je ba da mun bai zama wajibi ba akan ta je tunda ba ta da kuɗin zuwa ba wajibi bane akan miji sai ya biya wa matarsa kuɗin haji idan ya ga dama ya yi to wannan insani ne yayi Allah zai baki ladan waɗanda suka yi insani kuma ita ma hajjin ta yi idan kuma ya ga cewa yana da kuɗin amma ba zai biya mata ba abokinsa zai biya wa ko babansa ko kakarsa to babu wani abu dai-dai ba za a ce ya ba zai biya wa matarsa ba ba farali bane biya mata ita kuma ba wajibi bane kai haƙƙi saboda ba ta da istibaha istita'a shine ka mallaki dukiyar da za ta je hajji din guzuri ta je ka dawo da kuma lafiya tare da maharamin da zai raka ta idan ta rasa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa to tana daga cikin waɗanda ba su da istita'a don haka hajji ba ta zama da a ka ba to ita kyauta duk sanda mutum ya yi ta idan man da aka yi wa kyautar bai yi ta ba to ba ta zama tashi ba in na ce na maka kyautar naira dubu ɗari matuƙar ban ba ta ta a jihunka ba to wannan kyautar ba ta zama taka ba in na ga dama na bushe iska ina iya cewa na fata babu kuma komai an gane ko saboda haka idan da mutum zai yi wani alkawarin zai ba shi kuɗi ko ba ya furta da baki ya ce na ba ka kaza amma mutumin nan bai je ya karɓo ba ya karɓa ba sai wannan da ya maganar kyauta din sai ya rasu ba tare da ya yi kyautar ba ya yi haujin ta ba to a wannan lokaci kyautar ta koma cikin kayan gado saboda haka wannan kuɗi da yake zubawa yana niyyar ya biya mata ne ba kuɗin ba su zama nata ba sai kuma ya rasu saboda haka sai su dawo cikin kayan gado in an raba gado abin da ta samu zai iya kai ta hajji to sai ta je ta yi haji da wannan kuɗin domin kuɗin ta ne wannan kuma ya ce a don Allah akwai bukatar a yi nasiha ga waɗansu malamai masu da'awar sunna bai kamata ya ce masu da'awar sunna ba ba sani ko yana nufin da'awa masu kira zuwa ga sunna ina ga haka yake ne yace domin suna fitowa fili suna kama sunayen uwan uwansu suna ambata wurin ɗalibai domin kada hakan ya bada kafa ga 'yan shi'a da 'yan bid'a wurin aibata sunna hakanan yana faruwa to a hakika ko da babu ɗan bid'a da zai yi amfani da wannan wajen aibata sunna shi ɗan bid'a ba buƙatar ka ba shi kafa yana da kafofi dubu da ɗari dubu da ɗaya ba a buƙatar sai ka ba shi wata kafa amma dai shi wannan abu a karan kansa ba da bai dace ba yanzu nan aka gama sanarwar bita da za a yi a kunda iya. ka zama mai wa'azi inda za a faɗi usulubin wa'azi yana daga cikin usulubi na wa'azi kada ka rika kama sunayen waɗanda kake yi wa nasiha domin wannan ya saba wa usulubi na nasiha ya zama usulubi na fadiha lulu na ka kunyata su ka tozarta su idan an yi laifi an gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya yi laifi ba tsayawa yake cikin jama'a ya ce wani wani wani me yasa kai kaza ba sai dai ce ma balu aqwamin na kaza wa kaza ma balu aqwami duk da ya san sunayen su amma sai ce me yasa wasu mutane suke kaza suke kaza suke kaza to wannan zai sa musamman da aka yi dan shi ya ji ya kuma karɓi nasihar ba tare da ya ji cewa ana nufin tozarta shi ba sannan kuma wanda shi kuma yake aikin ba tare da kana nufi ba kama san yana aikin ba shi ma zai ji an gane ko akwai wanda watakila yana irin wannan laifin ba kama san ce yana yi ba lokacin da kake cewa ma balu akwamin sai ya ga kamar ma ka gane shi don haka sai ya dinga ji a jikinsa amma da zarar kake da wani da wani kake shi ya san ba shi a ciki to sannan kuma wannan zai kara kusanto da zukata zai kusanto da zukata su zama abu daya wannan yana daga cikin usulubi mai kyau na da'awa ah, mutanen da za a faɗi su a hanzara jama'a kansu su ne wanda barnar ta fito ta gawurta kuma mutane suna rutuwa da shi irin wannan dan an faɗa wani lokaci domin a hanzara mutane daga kusantar ka wannan babu wani abu amma kai ya zama usulubi ne na kai da wasu wanka da zama na duk sanda ka sake gyaran kuskure za ka kira sunayensu wanda ya saba wa usulubi da manhaji na da'awa wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tafi a kansa kuma za ku za hatta a hadisai za ga wani lokaci idan wani abu ya faru wanda baya da daɗin faɗa akan wani sai ka ji kawai an ce rajulun ko ko imra'atun amma ba za ka an faɗi sunan ba malaman hadisi ki kabi ta kwakwale kwakwalen su gano sunan wani lokaci a yi ta saɓani wani ce ai wannan wani ake ne wani ki wani ake ne wani ki kaga dai anan har yanzu ba a iya tabbatarwa ba sai za a ga malaman sun rubuta littafin al-mubhamat al-mubhamat fi sunna kamar littafin ibnu bashkawal kamar littafin al-khatib al-baghdadi da sauransu da wai kokarin a gano irin wannan mubahamatin wani lokaci ma a ce an bincika an bincika a rasa gano wane ne to kuma duk wannan wani lokaci da gayya masu ruwaya suke yi don su suturta mutum wa man satara mu'minan satarahu Allahu yawmal qiyamah wanda ya suturta mu'mini shi ma ubangiji zai suturta shi a gobe kiyama da fatan a wannan daura da a yi insha Allah za ta taimaka wajen gyara abubuwa da dama waɗanda suke kuskure ne a manhaji wajen tafiyar da da'awa ta sunna Allah maɗaukakin sarki ya ba ya ba mu kariya Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana daidai ya ba mu ikon bin sa abinda muka kuskure Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana ya ba mu ikon gyarawa sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in